This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da dare da fatan an wani lafiya. a washe ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki maka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 21 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi garba. Don Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da firaminista. sai a biyo mu domin jin amsa da ma sauran amsoshin tambayoyin da shirin zai amsa a yau muna kuma tafa da shirin zauren voa tare da wakilin sashen hausa a birnin ikon najeriya babangida jibrin inda mahalarta suka tattauna batutuwa da suka sa aka yi zanga-zanga ta kawo karshen gwamnati wanda ya faru a ranar ɗaya zuwa goma ga watan agusta a kasar abin da ya kawo matasa suke zanga-zanga suke bore na farko tsadar rayuwa sai a kasance da mu a cikin shirin to amma da farko ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rikicin da aka shafi tsawon watanni goma sha ɗaya ana yi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a wannan makon. Da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da 'yan ƙungiyar Hezbollah suka yi amfani da su da kuma munanan hare-haren da aka ɗora alhakin akan Isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a Lebanon. shugaban kungiyar hezbollah ya lashe takobin mayar da martani kuma a jiya juma'a kungiyar ta harba rokoki sama da goma zuwa arewacin isra'ila daga baya a ranar isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na kungiyar hezbollah a wani hari da ta kai birnin beirut wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane goma sha hudu mutane da yawa na fargabar abubuwan da ke faruwa sansumin yaƙi ne tsakanin isra'ila da hezbollah wato kungiyar shi'a da ke samun goyon bayan iran wadda ita ce kungiyar mayaka mafi karfi a lebanon akwai dai barazanar yiwuwar barkewar yaƙi a lebanon da zai yi mummunan tasiri a ƙasar da harin makamai masu lanzami a cikin garuruwan isra'ila lamarin da zai ƙara kawo rashin kwanciyar hankali a yankin da dama yaƙin gaza ya shafa gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman rasha da ke cikin ƙasar lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya bayan da a cikin dare ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda ɗari a kan rasha da yankin crimea da rashar ta mamaye a cewar rahotannin kafafen yada labaran rashar da ma'aikatar tsaron ƙasar ma'ajiyar makaman dai na da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman ukraine marasa matuki suka kai wa hari da safiyar ranar laraba wanda ya jakata mutane goma sha uku tare da haddasa babbar gobara. A yau Asabar hukumomin Rasha sun rufe wata babbar hanya mai nisan kilomita 100 tare da fitar da fasinjoji daga wata tashar jiragen ƙasa da ke kusa bayan da gobarar ta haddasa fashe-fashe. wani sako da aka sanya a kafar telegram ya bayyana cewa an kai hari akan wani wurin ajiyar makamai masu linzami a kusa da garin torapets a yankin tever na rasha mai tazarar kilomita 380 daga arewa maso yamma da birnin moscow kuma kimanin kilomita 500 daga kan iyakar ukraine To kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan rajin kare haƙoƙin bil'adama a Indiya sun zira ido su ga yadda za ta kasance a wani zama da kotun kolin ƙasar za ta yi ranar ɗaya ga watan Oktoba. Suna fatan ganin an dakatar da matakin ruguza gidaje da motar buldoza wanda gwamnatocin jihohi ke yi galibi akan gidajen musulmi waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka. bayan duba ƙorafe korafen da aka shigar game da rusa gidajen a matsayin matakin ladabtarwa a ranar talata alkalan kotun sun ba da umarnin cewa daga ranar zuwa ɗaya ga watan oktoba ba za a rusa wani wuri ba a faɗin ƙasar ba tare da neman izini daga kotu ba a cewar ƙungiyar kare haƙoƙin gidaje da filaye gidaje fiye da 153 ne gwamnatocin jihohi suka rusa a cikin 'yan shekarun da suka gabata lamarin da ya sa mutane kusan 738 suka rasa matsugunansu. su lokuta da yawa gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi suna bayar da hujjar cewa sun ɗauki matakin ne saboda dalilan kariya ko kuma an yi gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba amma mafi akasarin rushe-rushen na auna mutanen da ake zargi da aikata laifuffuka ne amma ba a same su da laifin ba. dan shugaban uganda yoweri museveni wanda ya ce zai tsaya takara a zaben shugaban kasa na shekarar 2026 a yau asabar ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba kuma zai mara wa mahaifinsa baya musa veni dan shekaru 80 ya kasance a kan karagar mulki tun daga shekarar 1986 mutane da yawa 'yan kasar da ke gabashin nahiyar afirka na ganin dan shugaban muhuzu rugaba wanda kuma shine shugaban rundunar tsaron uganda a matsayin wanda zai gaje shi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani haske don gane da bambancin mulkin shugaban ƙasa da firaminista kuma a wanne ne talaka zai fi samun sauƙi? Mai tambayar idan an tuna shi ne malami kura garin sarkin noma jihar Yoban Najeriya. To idan mai tambayar malam malami kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga kashi na biyun kuma na ƙarshe na ansar da wakilin a Taraba da Adama Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modubba Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake cewa. A shekarar alif dubu ɗaya da dari tara da saba'in da tara lokacin da Najeriya ta sake koma ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na Amerika suka kawo a Najeriya wato president presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kadai yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma a nan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin ya ta zai shekara hudu ne ba wanda zai zai cire shi da sauki. yanzu ta shi shugaban ƙasa mai cikakken iko yanzu a najeriya idan aka riga aka yi zaɓe aka koka da ƙuri'u eh, sa ta ci ya ɗare karkara ga mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan. akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taɓa yi a najeriya ba ba a taɓa yi a ƙasashe da dama a duniya ba in an zaɓe shi yana da ƙarfin ikon shekara hudu bayan shekara hudu kuma yana da ƙarfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na najeriya yanzu ya sake yi na shekara takwas in yayi shekara takwas ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa ba zai sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukatun sa anan kuma ko ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara takwas ya kare ba zai koma ba to zata shi shugaban kasa mai cikin iko da ake tabbatu a kai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister akwai bambancin ayyukan ne akwai abin da aka saba aka aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka ɗora a baya. Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri to duk tsare-tsaren an kawo an jigga ma shi shugaban ƙasa mai cikakken iko anan. Shi da shugaban ƙasa shi ne mai tare baki shi ne mai karɓan baki shi ne mai ceremony shi ne duk abin da kake bukata a matsayinsa na shugaban ƙasa shi yake wa 'yan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga Amerika a 1979 suka ɗauko shi suka kawo a nan shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau tsarin mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. Cire shi shugaban ƙasa yana da wahala akwai tsarin da aka yi na cire shi wato za a iya a kai impeachment a National Assembly a National Assembly ta impeachment shi za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire shi yana da wahala. Eh, to daga lokacin da muka dawo ga wannan mulki na demokradiyya zuwa yanzu a Najeriya akwai wani shugaban kasa da aka taba tsigewa akan kujerarsa ko babu tun da muka dawo demokradiyya 1999 zuwa yau ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba daga 1979 da aka yi ma har zuwa yau ma ba a taba cire shugaban kasa a Najeriya ba to don haka wannan tsarin mulki ya kawo abin da yake cewa isolation ya rufe wa shugaban kasa ya ba shi iko cikakke wanda zai iya gudanar da mulkinsa cikin eh, lumana ba tare da fitinan gobe za a tashi a cire shi ba to wannan shine tsarin mulki wanda muke amfani da shi yanzu na shugaban kasa. a to dakta duba ga matsaloli iri daban-daban wanda ya dabaibaye Najeriya tsakanin waɗannan tsarurruka guda biyu wani ne mai sassauci tsarin firayim minista ko kuma tsarin nan da ake kai na shugaban kasa mai cikakken iko. A gaskiya maganar sassauci tsakanin firayim minista da shugaban kasa mai cikakken iko duka maganan ya ta'allaka ne akan wani irin shugabanni kuka zaɓa duka tsarin mulki ne ita in England wannan tsarin mulki ita take amfani da shi tun da ta kafa shekaru da dama da suka wuce har zuwa yau da ita take amfani suna da prime minister sa'annan suna da shugaban kasansu wato ita wannan sarauniyar England amma ta rasu yanzu yanzu muna da King Charles wato wannan basarake shine shugaban kasansu sa'annan prime minister kuma shine yana nan a kujerarsa na prime minister wanda yake gudanar da ayyukan na gwamnati na yau da kullum sa'annan shi eh, basarake nan kuma yana nan kamar eh, shugaban ƙasa ne amma na je kana yi ka bai da wasu iko da zai gudanar a tafiyar na gwamnati to ita ingilan a wannan tsari take tafiya tun da ta zanna har zuwa yau kuma zaka gani irin ci gaban da ta samu haka kuma in ka dawo wannan tsari na shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda muke da shi a yanzu a Najeriya ai ita America tun da ta zanna ita kuma a wannan tsarin take tafiya a tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko wanda za a zaɓe shi a duk mazaɓa a cikin ƙasarsa wanda zai shekara hudu a tsarin mulkin su ya sake yin shekara hudu hudu ya yi takwas in ya takwas wani sake dawowa ba haka suke yi kuma in ka duba ai za gani su samu ci gaban da ake bukata wato duka biyu zai iya kawo ci gaba dukka biyu kuma zai iya kawo wa kasa sassauci haka kuma in an samu shugabanni wanda ba su da basira ba su da adalci ba su da tsoron Allah to duk wani tsarin mulkin da kuka saka za a samu matsala. To yanzu ta duba da cewa mu a Najeriya dukkanin tsarurrukan guda biyu ba wanda ba mu ga ba mu ga kamun ludayinsa ba. To amma dai har yanzu kasar tana cikin firgici da kuma rudani da take da bebe da matsaloli daban-daban. Menene shawararka dangane da waɗannan matsaloli da ake fama da shi da kuma shi mai tambaya abin da za ka iya gaya masa don ya fahimta da ma 'yan Najeriya ga baki ɗaya. Najeriya dai tun da mun gwada duka biyu mun gwada mun duba har yanzu kuma akwai matsala sai mu koma mu duba wani irin shugabanni muke zaɓe a lokacin da ake zaɓe a nan matsalar namu take in mun zaɓi shugabanni masu tsoron Allah masu sanin ya kamata wanda suka tsora a gaban su talaka ne a gaban su yadda za su taimaka wa talaka da ci gaban kasa to a duk wani tsarin mulki da muka amfani da shi za a iya samu cin gaba da ake bukata amma a akasin haka akwai matsala ba tsarin mulki ne matsalan ba ne a tunanina mutanen da ake zaɓe ne su ne matsalar mu a Najeriya domin ka duba kasashe da dama a duniya suna amfani da prime minister nan kasashe da dama kuma a duniya suna amfani da shugaban kasa mai cikakken iko haka duk kuma sun samu abin da suke bukata na ci gaba wataƙila abin da zan kara akan watakila zai Najeriya za ta samu sassauci watakila a tsari na prime minister Najeriya za ta samu sauki wurin gudanar da harkar zaɓe wurin batar da kuɗi amfani da kuɗi lokacin zaɓe domin za a yi zaɓen shugaban ƙasa INEC za ta yi amfani da mutane da dama za a yi yawo Najeriya gaba ɗaya ana neman ƙuri'un mutane za a yi zaɓe wannan zai iya rage wa gwamnati kuɗin da take amfani da shi lokacin zaɓe domin tunda ba za a yi zaɓen shugaban ƙasa na gama gari ba 'yan majalisu za su yi yi kamfen nasu a daidai mazaɓarsu su in an yi zaɓe sun ci zaɓe sun koma Abuja sai daga cikin su a zaɓe ɗaya ya zama shugaban kasa to kaga nan ya rage wa gwamnati batar da kuɗi na fitar da na fitar hankali lokacin zaɓe za iya rage wa gwamnati fitar da kuɗi na ɗaya kenan na biyu in an zaɓi prime minister in tsarin mulki na prime minister ne Najeriya za ta yi akwai wani rangwame kuma da za a samu in an je majalisa mutum zai iya zama yana bangaren gwamnati wato executive arm of government masu masu zartarwa haka kuma zai iya zama yana daga cikin bangaren gwamnati na legislative masu tsare-tsare eh, na dokoki ba zai iya hana ka ba za ka iya ka zama kana nan kana nan duka wuri biyu kaga nan ma za a iya rage wa gwamnati barnan kuɗi domin a tsarin mulkin da muke da shi yanzu zaben shugaban ƙasa yana gwamnati tana batar da billions of money a wannan ranar guda ɗaya da ake zaben bayan haka 'yan jam'iyya ma suna batar da kudade da dama wurin yawon kamfen neman kuriya duk shugaban ƙasar da yake bukata kan ci zaɓe a Najeriya sai ya yawo jihohi guda talatin da shida da muke da su a Najeriya. Kun ga wannan shi ma batar da ɓarnan kuɗi ne ake yi lokacin kamfen haka kuma gwamnati ita INEC za ta rage kuɗi wurin gudanar da zaɓe. To wannan za ta iya ta rage wa gwamnati ɓarnan kuɗi. Na biyu kuma tsarin mulki na presidential system wato wanda muke magana na shugaban ƙasa mai cikakken iko ba za ka zama kana a layi na masu zantarwa ba kuma kana layi masu tsarin mulki ba wato national assembly ko kuma kana executive am dole ne ku zama kuna daban-daban ran da aka zaɓe ka a senator in shugaban kasa ya ga ya kamata ka zo kai minister a wurin sa to dole ka ajiye mukamin ka na dan majalisa da aka zaɓe ka to kaga nan ma barnan um, kuɗi ne domin duk wanda yake da eh, legislative arm ba zai zama yana daga jikin masu eh, executive Am ba to wannan gwamnati za ta biya wannan anan sake biyan wancan a can shi ma zai rage zai bata kuɗin gwamnati wataƙila a wannan fahimta gwamnati za ta samu sauki wurin batar da kuɗaɗe a tsarin mulki na presidential in ta koma prime minister za ta rage batar da kuɗin da take yi a tafiyanta to wannan in kun duba wannan watakila za mu gaishe da idon basira zai iya kawo gwamnati sauki wurin batar da kuɗaɗe amma in ka duba ta a wani hanya kuma ai tsarin prime minister za a iya samun dongoma canje-canje na shi gwamnati a lokaci guda ɗaya za a iya samu prime minister guda biyar a shekara hudu ko kuma prime minister guda goma a shekara daya duk zai iya faruwa domin kamar da na gama a farko wa'annan yan majalisan duk lokacin da suka farka suka samu baraka tsakanin su cikin jam'iyyar za su yi su canja prime minister a dare daya a irin tsarin mulkin da ake da shi a england kuma wanda mu muka koye shi a Nigeria. to wannan in za a samu mutane guda ba gari guda guda dari a abuja wanda za su kawai su tashi safe su ce ba sa son shugaban ƙasa prime minister za cire shi ai a Najeriya mun dinga samun canji eh an duba ai yan majalisa an yi shekaru da dama da suka wuce an dinga canza yan majalisa wato shugabannin wannan majalisa daga national assembly daga senate din har ma da majalisun na wakilai an samu canji canji wani lokaci bayan wata daya wata biyu a yi canji wani lokaci shekara daya a yi canji to wannan canjin ba zai kawo wa kasa ci gaba ba za a samu miskila za a samu damuwa domin ana buƙatar gwamnati ta tsere ta tsaya shekaru da dama ta yi aiki amma in an ci gaba da canje-canje cikin lokaci kaɗan ba za a samu abin da ake bukata ba ina fata mai tambaya ya gamsu da abin da muka bayyana masa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da producer mu da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wasu An gaida Ibrahim Garba sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya so domin jin wani sabon shirin. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida, ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Madina da shirin zauren VOA inda shirin a yau ya shiga birnin Ikon Najeriya tare da baban Babangida Jibrin. Barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau muna Najeriya inda abokin aiki na a Legas. baban gida jibirin ya jagoranci shirin inda zai tattauna kan matsalar da ta kunno kai kwanakin baya a nan najeriya na batun zanga-zangar matasa kan tsadar rayuwa da neman sauyi a gwamnati Ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa ku ga baban gida jibirin. Ba tare da na ja ku da nisa ba ga malami na farko wanda zai yi mana bayani game da wannan matsala na zanga-zanga abin da ya haifar da shi da kuma hanyar da za a bi domin magance shi. To da farko dai Muhammad Murtala Yusuf Tama ko me zaka ce kake ganin ya haifar da wannan matsala ta zanga-zanga? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala A gaskiya wannan tambayoyi da kai min abu ne abin dubawa. kana tambaya ta cewa menene ya kawo matasa suke zanga-zanga a najeriya wannan baya bude yake a zahiri yake abin da ya kawo matasa suke zanga-zanga suke bore wadda ka da ba ana yin zanga-zanga ba kamar wannan karin da aka yi ba da ba ciwo nasara ba na farko tsadar rayuwa ita ce farko tsadar rayuwa ya taba kowa hantsi ne a gidan kowa tabarbarewan ilimi tabarbarewan asibiti mutum yana ji yana gani abin da bai fi karfin shi ba ya zo ya fi karfin sa ba zai iya ciyar da kanshi ba sau uku a rana balantana kuma a ce rashin lafiya ya shiga to wannan gaskiya yana da cikin abin da ya sa al'amura suka tabarbare matasa suka yi wannan bori musamman tsadar rayuwar nan komi ya haɓaɓɓa ya hakan ma ya haka kare amma kuma ga abubuwan ya zo ya tattara ga makarantu ba labari da sauransu matasa masu zuwa makaranta sakandare suna ji suka ga ba ma irin jami'a suna ji suna gani mutane suna kudar karatu saboda sakamakon rashin babu da tasiri da rayuwarsu to wannan yana ga cikin abin da ya kawo wannan zanga-zanga a na tunanin kuma a gani na sannan abu na biyu kana tambaya ta menene nake ganin za iya yi gwamnati za ta yi a samu sauki to duk magana da makamancin hakan ne sauki abin da ya kawo sauki a rayuwa shine a haɓaka tattalin arziki da kuma tsaro a najeriya sannan wannan tsadar rayuwar gwamnati ta san yadda za ta yi ta duk mai yiwuwa ta sayar da za ta yi ta sauke wannan tsadar rayuwa idan ka duba wannan zanga-zangar da ya wuce ma kamar abin nan ne an kara tunzura gwamnati ne daga sauke wannan zanga-zanga ana tsayar da shi rayuwar ma kara tsada ta yi a yanzu abin da ake ciki to ka gan ba wani ba kai ba wannan abin ba zai haifar da ɗa mai ido ba idan za ka duba kamar kasa irin su kasar larabawa kamar irin su dubai irin su qatar irin su saudi arabia za ka gani ban taɓa jin ni dai tun da na taso ban taɓa jin an yi zanga-zanga irin wannan kasashe eh, ba in dai ba mu afirka ba kuma wannan sharri ne na iya tafiyar da gwamnati ko kuma zalunci ne da gwamnati wannan azalaman gwamnatin da muke da su da ba su ya rike gwamnati sai dai su raya kansu ina ganin shi ne ya haifar da wannan abu buri na da fata na Allah ya sa wannan sako ya kai ga gwamnati su za su tunani su duba Allah kuma su duba can na amana ce Allah ya basu ko ba ka su duba talaka dan ba ma jin daɗin wannan bori da ake yana haifar mana da abin kunya ma a kasar mu Allah ya sa mu dace to Dr. Ado Sha'abu Kasudu kaji ta bakin wannan malami ko wannan matashi to me zaka ce game da matsalar nan na zanga-zanga da matasa. To assalamu alaikum to daman zanga-zanga dama ba ta jawo alkhairi tun lokacin da aka dinga zanga-zanga a baya ba abin da ta jawo illa ƙara wahala da kuncin rayuwa da take ainihin saka mutane a ciki an yi zanga-zangogi da yawa amma bai zama alkhairi ba ba zan iya mantawa ba da zanga-zanga da aka yi a baya wanda da yawa ta rikide ta zama ainihin tashin hankali wanda ya jawo waɗansu ainihin suka rasa rayukansu kuma aka rasa dukiyoyi don haka zanga-zanga ba ainihin ita ce mafita ga duk wata matsala da al'umma suka tsinci kansu a ciki ba na farko ya kamata a ce an shiga addu'o'i yadda ya kamata bayan wannan malamai na ɓangarorin addinai guda biyu sun fito sun bayyana wa sun bayyana al'umma illar da ainihin zanga-zanga za ta jawo wanda kuma an yi zanga-zangar amma ba ta haifar da komai ba illa matsatsi na rayuwa don haka ya kamata matasa su ringa sauraron ainihin na gaba da su domin abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutsen zuma ba zai iya hangowa ba don haka matasan nan su ne suka tsindima ƙasar nan cikin halin ha'ula'i da halin ni'as. saboda a baya duk mutanen da suke da yawancin shekaru sun jawo matasa kunni ne akan zaɓar gwamnatin baya da ta fice wanda manyan mutane sun sha faɗa cewa wallahi idan aka zaɓi wannan gwamnati ta baya to babu abin da za a tsinta a hanya illa ainihin wahalhalu da tsadar rayuwa amma matasa suka ƙe ƙasa-ƙasa suka ce su ba su yarda ba suka dage sai sun zaɓi waccan gwamnati na baya wanda mutane masu yawan shekaru shekaru sun ja musu kunni amma suka tilasta irin waɗansu wajen zaben gwamnatin da ainihin ta shuɗe don haka har ma ya zama waɗansu an mai da su saniyar ware waɗansu ma kai waɗansu mahadduka a musu idan suka ce ba sa ra'ayin shugabancin baya ko kuma shugaban baya da ya fice wanda sai gashi yau matasa sun tsinci kansu ko kuma tsinci kanmu a ƙasar nan cikin ha'ula wannan matasa su ne ainihin suka jawo haka wannan zanga-zanga manya da sauran masu hankali sun bayyana cewa zanga-zanga ba ita ce mafita ba akwai hanyoyi da yawa da ita da ainihin doka mata ta tanaza amma matasa suka ƙiji ga an ƙara tsindama mutane cikin halin ha'ula'i zanga-zanga mai kyau da ta kamata ita ce zanga-zanga na ainihin voters card wato katin jefa ƙuri'a ya kamata matasa a ce kowa da kowa ya yi katin kada ƙuri'a wanda waɗansu da yawa ma matasan ba su da katin jefa ƙuri'a bayan wannan doka ta tanaji dukkan mutumin da aka zaɓe shi idan baya yin abin da ya dace doka ta ba da dama a yi masa kiranye jama'a su nuna baya wakiltar su yadda ya kamata ko kuma baya jagorancin su yadda ya kamata ko kuma baya shugabanta su yadda ya kamata don haka suna son ya dawo gida sai su rubuta su kai wa inec kuma tilas ne wajibi ne inec ta sa ranar da za a kada kuri'ar raba gaddama idan aka samu rinjayen mutanen da suka kada ƙuri'ar yi masa kiranye shi kenan sai a cire shi sai a sassake zaɓo mutumin da suke ganin zai wakilce su wannan zanga-zangar ita ce karɓaɓɓiya ita ce kuma wacce ya kamata da ana yin hakan da kuma an fara hakan to da an samu shugabanci mai kyau amma a fito a yi zanga-zanga a kona kayan al'umma a farfasa talakawa waɗanda ba su basu gani ba ainihin kayayyakinsu wannan ba karamin masifa ba ne kuma ba ƙaramin bala'i zai jawo ba wanda kuma allah ne ma ya taimake mu abin ya tsaya haka domin akwai masu bururruka da agitation agitation wanda suka so da wannan zanga-zanga ta ci gaba da ainihin sun bullo da shi zanga-zanga especially a afirka um, ba zanga-zanga da ainihin ta dace ba ce saboda mai ba mu iya zanga-zanga ba mu duba duk kasashen da suka yi zanga-zanga a ƙarshe zanga-zanga ta rikide ta koma yaƙi ka kalli sudan ta daga zanga-zanga ta zama kango da ainihin sauran gurare don haka the best thing abin da ya kamata mu yi in wakilin mu bai kace mu ba in shugaban bai shugabance mu yake so ba mu nemi masa kiranye wannan abin shine abin da zai fita mayar da hankalinsu amma ba zanga-zanga ba domin in kun shiga zanga-zangan ko da abin ya ta'azzara da yawa suna da multiple visa wato visa wacce ba ta karewa sannan da kuɗaɗe a hannunsu abu ne mai sauƙi su kwashe iyalansu su bar muku ƙasar in ya so ku ci kanku kabo ka boka to kaga wannan ba shi ne abin da ya dace ba mu ɗauki mataki na kiranye ya zama an kira mutum ɗaya biyu uku to kaga idan ya dan uwan ya kama wuta sai ka taimake shi ya kashe ka shafa wa naka ruwa kuma ana dukan gawa ne domin mai rai ya ji tsoro kuma gani gawa ne ya ishi na tsoron Allah don haka wannan shine mataki don haka zanga-zanga ba mafita ba ce kuma ina kira ga ainihin matasa su daina barin waɗansu suna musu iza mai kantu ruwa domin ga na gaba ne ake gane zurfin ruwa. Da waɗannan bayanai na Dr. Ado Shu'aibu kan sudu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibrin wanda ya jagoranci shirin daga Legas. Sai Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. an gaida madina sai a tara mako mai zuwa idan allah ya so domin jin wani sabon shirin da wannan kuma muka zo gaba ta karshe wato labarai a takaice to a takaice rikicin da aka shafi tsawon watanni goma sha ɗaya ana yi tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah ta lebanon ya zafafa a wannan makon gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman rasha da ke cikin kasar lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya To baki daya da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu kuma na karshe a jerin shirye shiryen mu na yau. Sai da Allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai Baba ya kuma makeri da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe da muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.